Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri. Saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. yau talata hudu ga watan mayu na shekarar 2021 wato daidai da 22 ga watan ramadana na shekarar 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai To ba wanda jiya litinin kasar India ta samu sabbin kamuwa da cutar COVID-19 368,147 karo na goma sha biyu a jere da kasar da take kudancin Asiya ta samu sabbin kamuwa da ya kai akalla 300. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya litinin cewa Amurka za ta karbi 'yan gudun hijira biyu a wannan shekarar kudi adadin da zai ninka wanda shugaba Trump ya kayyade sau hudu. kana an kashe mutane da dama a jiya litinin a wani hari da ake zaton mayakan jihadi suka kai a kodel wata unguwar da ke cikin lardin kumanjari a gabashin burkina faso kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa a najeriya pdp ta ce ta ajiye adawa a gefe guda domin ta ba da gudunmuwarta saboda a ceto kasar daga taɓarɓarewar tsaro to komai jam'iyyar apc mai mulkin kasar ta ce dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma taburman kunya da suke naɗewa da hauka amma gaskiyar magana shine idan ma ya manta uwar iya ba za ta manta Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha sokwa take gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya litinin kasar india ta samu sabbin kamuwa da covid-19 368,147 karo na goma sha biyu jere da kasar da take kudancin asiya ta samu sabbin kamuwa da akalla suka kai dubu ɗari uku yayin da india ke da serum institute of india ma'aikatar samar da rigakafi mafi girma a duniya kashi biyu cikin ɗari na yawan al'umma biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku kacal ne suka samu rigakafi a cewar rahotanni Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Litinin cewa tana aiki da Indiya domin yaki da labaran ƙarya game da rigakafin COVID-19 da kuma yadda cutar ke yaɗo. Mai magana da yawo Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya na aiki da gidajen rediyo a unguwanni a faɗin ƙasar da ke watsa shirye-shirye ga mutane miliyan goma sha bakwai a yankunan karkara a kan fahimtar da su muhimmancin allurar rigakafin da kuma hanyoyin kare kai daga coronavirus. shugaban amurka joe biden da a baya yanke shawarar riko da adaje 'yan gudun hijira mafi karanci a tarihi da tsohon shugaba donald trump ya ce za a karbe su a amurka a wannan shekara a jiya litinin ya sanar cewa zai ninka wannan adadin sau hudu ya ce ina sauya shawarata amurka za ta karbi 'yan gudun hijira dubu sittin da biyu a wannan shekarar kudi. shugaban yana faɗi a wata sanarwar da ya fitar a jiya litinin da rana ya ce wannan na goge wancan adadin mafi karanci a tarihi na karɓar mutane dubu goma sha biyar wanda ya saba wa darajar amurka da take marhabi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira wannan sabon adadin zai sa amurka ta ƙara ƙoƙarinta kamar yadda ta saba yi a baya ta faɗaɗa ƙarfinta na karɓar 'yan gudun hijira har ta kai ga manufarta na karɓar mutane ɗari da nake so mu rika karɓa a kowace shekara in ji biden shugaban kungiyar fafutukan 'yan gudun hijira ta kasa da ƙasa ta refugees international eric b. schwartz ya ce wannan lokaci ne na alfahari da kuma tarihi a lokacin da ake tsananin buƙatar taimakon jin kai karɓar 'yan gudun hijiran ba wai ya nuna tausayawa kawai ba ne amma kuma ya ƙarfafa sha'anin tsaron amurka kana zai haɓaka tattalin arziki ya kyautata al'ummarmu haka zalika ya nuna aniyarmu ta yin aiki da wasu gwamnatoci akan manyan matsaloli da duniya ke fama da su Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe mutane da dama a jiya Litinin a wani hari da ake zato mayakan jihadi ne a Kodal, wata unguwa da ke cikin lardin Komanjari a gabashin Burkina Faso. Wasu majoyi suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa ta AFP. 'Yan bindiga masu yawan gaske dauke da makamai ne suka kai hari a ƙauyen Kudal da safiyar jiya Litinin suka kashe fararen hula da dama. wata majiyar rundunar tsaron haɗin gwiwa ta yankin tana faɗawa afp jami'in kungiyar volunteers for the defense of the fatherland vdp a takaice wata kungiyar tsaro ta fararen hula da ke taimakawa a yaƙi da masu ikirarin jihadi tare da rundunar tsaron ƙasar ya tabbatar da kai harin yana mai cewa akalla mutane 20 zuwa 30 ne suka mutu sai dai jami'in ya ce wannan adadi ne na wucin gadi saboda mutane sun arce daga ƙauyen wanda ya ce mutane da suka mutu sun hada da maza da mata kasar burkina faso da ake mata kallon matalauciya a afirka ta yamma ta yi ta fuskantar hare-haren 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi tun cikin shekarar 2015 kamar yadda yake faruwa a makwabtanta da suka hada da mali da kuma nijiyar. To madalla an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce a shirya take ta taimaka wa gwamnatin APC a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari domin magance taɓarɓarewar lamuran ƙasar a yanzu. Wannan da ya biyo bayan taro na musamman da jam'iyyar PDP ta yi a Abuja inda ta tattauna irin halin da Najeriya ta shiga a wannan lokaci da ke buƙatar jinginar da bambancin jam'iyya da addini ko kuma siyasa. To sai dai gwamnan jihar Yobe kuma shugaban riko na jam'iyyar APC mai malabuni ya ce hauragiya ce kawai jam'iyyar PDP take yi. Wakiliyar Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. A lokuta da dama jam'iyyar ta PDP ta sha sukar irin salon mulkin jam'iyyar APC, amma a wannan lokaci ta ce za ta jinginar da adawa da nufin taimakawa jam'iyya mai mulki wajen magance taɓarɓarewar sha'anin tsaro da zaman ɗarɗar da jama'an Najeriya suke yi ko kuma suke fuskanta a sasan ƙasar. A wajen taron, shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ya ce lalle lokaci ya yi da dole 'ya'yan jam'iyyar su bai wa gwamnatin APC goyon baya. We are one nation under God, determined to to build a formidable nation state, we have not come to play politics, but to work in concert with and rescue our nation from this avoidable perilous circumstances. Bayan waɗannan jawabai na Uche Secondos, shi ma sakataren jam'iyyar PDP, Umar Ibrahim Tsauri ya ƙara jaddada mini nufinsu inda ya bayani kamar haka. In an duba a yanzu duk mai hankali ɗan Najeriya da kai da ni da ke da ku da su kowa ya san cewa duk abubuwan da aka faɗa babu ɗaya wanda aka samu ci gaba a gare shi sai da ci baya. Shawarwarin duk zamu ibadawa za mu bada su in zai taimaki Najeriya ta zauna lafiya. Amma abin lura a nan shine shin in ka bayar shawara tana amfani? Da kun ce kowa ya kare kansa yanzu kuma kun ce za ku haɗa hannu domin ku kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro ba ka ganin alama ce na cewa kun gaza a adawar ai a adawa ban san abin da ake so so ake murka yan adawa din ta apc mu adawar mu muna yin mai kyau ce ba wai zuwa za mu mai fight mutane ba a'a wanda duk yayi abun kirki zamu faɗi amma kuma shugaban rikon kwarya na jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Yobe mai mala Boni ya ce wannan al'amari dai tamkar tabarmar kunya ce wacce ake naɗewa da hauka domin idan maye ya manta ai uwar ya ba za ta manta ba dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma tabarman kunya da suke naɗewa da hauka. Amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar ya ba za ta manta ba domin sun san halin da suka bar ƙasar nan a ciki shi gaskiya ita sunan gaskiya gaskiya ce ba a canza gaskiya suna domin dukkan abin da suke faɗaɗin nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro ne 'yan najeriya suka zaɓi shugaban muhammadu buhari to bari mu je kaɗan daga cikin abubuwan da kuke yi na yaye waɗannan matsaloli da muke da su a yanzu musamman ma ta ɓarɓarewar tsaro maganar tsaro ai shine kokarin da ake yi a samar da kayan aiki wa sojoji a ɗiba sojojin nan saboda a ƙara training su a tabbatar cewa muna da sojoji wadatattu abin da ake yi kenan so 'yan sandan mu haka a ƙoƙarin da gwamnatin najeriya take ke yi ya sa majalisar tsaro ta ƙasa ta amince da kafa wata hukuma da za ta sa ido kan hada-hadar makamai a ƙasar da nufin daƙile motsi da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya kuma makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. jama'an kurdawan iraki sun dora laifin rashin ingantaccen tsari tsakanin rundunar tsaron tarayya da na yankuna cewa shine ya yi sanadiyar gagarumin hari da isis ta kai a ƙarshen mako harin da ya kashe sojojin kurdawa guda uku kana ya jikata wasu guda biyu harin na ranar asabar ya auna wani sashen rundunar sojin kurdawa ne a altin kupri wata gunduma a lardin kirkuk mai arzikin mai da iskar gas wanda yake cikin yankuna da ake kiransu na tsakanin bagadaza da kuma gwamnatin kurdawa mai cin gashin kanta a arewacin kasar mun yi ta ga gwamnatin tarayyar iraki da kuma kungiyar Hadaka ta yaƙi da kungiyar isis game da sake yunkurowar isis da kuma ci gaba da barazana da kungiyar ke yi inda take amfani da rashin tsarin tsaro tsakanin yankuna da ke takaddama da juna in ji shugaban gwamnatin yankin kurdawan wannan, cirwan barzani yana faɗa a wata sanarwa bayan harin a ƙarshe hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce an dakile wani ɗan karamin barkewar ebola da ta kunno kai a wani lardin gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar congo mutane goma sha biyu ne suka harbu da cutar kana cutar ta hallaka wasu guda shida a ciki a lardin kivu ta arewa Hukumar ta WHO ta taya ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar DR Congo da ma'aikatar lafiyar ƙasar murna game da martanin gaggawa da suka yi wurin dakile cutar lamarin da ke tabbatar da ci gaba da aka samu akan fahimtar yaƙi da cutar a ƙasar, in ji hukumar lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin. A cewar sanarwar da ta fitar, WHO ta zuba ƙwararru 60 a kasar domin taimakawa ma'aikatan cikin gida su bibi mutane su yi musu jinya su tattauna da unguwanni kana su bada rigakafi da mutane dubu biyu da ke kan hadari ciki har da ma'aikatar kiwon lafiya ɗari biyar. A da babu yakun makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Saka mai wuya. billahi la ilaha illa hu ya kake ai na gaya maka nace tambayar da kai ma in ka hai ka zo mu je tsaka cikin kasuwa mu ga kai ma wannan tambayar ka gani in kana yawon ni wallahi na yawon ni dan siyasa ne kuma ina da kwantar na siyasa ta kai ake kaho ai kai kai baka sa mun da yake ba karamin dan bariki ne kai wallahi tallahi to ni ba bariki malamai da bariki Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. A ci gaba da duba harkar rashin tsaro a Najeriya da muke yi yau za mu duba wasu fannoni waɗanda suka hada da maganar rawar da ake cewa Fulani suna takawa. Shabin nan Fulani ne kawai suke ciki ko kuma akwai wasu ko bayan Fulani. Al misali akwai mutanen kasashen waje a cikin wannan ta'asar sannan wannan mutanen da suke zargi ko kuma ake zargin su da aikata wannan ta'asa din daga ina suke samu wannan makamai wannan duk suna cikin abubuwan da zamu duba a ci gaba da wannan muhawara da sani na ya shirya mana dangane da halin rashin tsaro da ake fuskanta a arewacin Najeriya. Abin da muke cewa abin nan abu ɗaya ake ya za a yi a yi gyara. Malam Sadan hanya guda da za a yi gyara shi ne a ji tsoron Allah tsaya ma gaskiya. To tsaya na nagode. Na biyu ina son ka sani jihar Zamfara ta fi jihar Katsina girman ƙasa da yawan daji. Jihar Zamfara ta fi jihar Sokoto yawan dazuzzuka na ɓoye 'yan ta'addar nan. shi ya sa ya zama cewa duk abin da kake ji ana kuɗi ya kasuwa da zamfara so ya gata idan shugabanci sun tsaya sun yi abin da ya kamata na gaskiya to Allah zai shigo cikin al'amuran samu nasara amma idan an tsaya da yaudara irin wadda ta su Abdullahi Shinkaki na faɗa mutane ƙarya wallahi ba za a yi nasara to a bar shi haka ya isa abin da nake cewa yanzu a mala abdullahi shinkafi shin fulani ne kawai ke satar mutane da wasu ayyuka na ta'addanci ko kuwa da kwai wasu kabilu da ke cikin wannan harka. Fulani hmm, su ga zaharance su a ganin suka fi rinjaye cikin wannan ta'asa. Amma akwai waɗanda ake zargin cewa ma ba 'yan ma Najeriya ba da kuma wasu waɗanda ma ba Hausawa ba. Har da zabarmawa wasu sun je lokacin da gumi ya je wasu ce sun zo su har da ma kusan yamurai da yarabawa da zabarmawa da 'yan Nijar cikinsu. Da wasu hannu masu tsoro da na irin tsoron na narazawa. Eh. Wasu sun ce sun gansu lokacin da gumi ya je daba bakai da daba sugu da wasu wurare. To na gode. Honorable Aliyu kana kusa? Eh ina jin ka. Tambayar da na yi ne cewa shin Fulani ne kawai ke satar mutane da ayyukan ta'addanci koko da kwai wasu sauran kabilu na daban a cikin wannan harka? To farkon da dai Fulani suka fara. Amma a hankali a hankali sun shigar da mutane da dama wanda ba Fulani ba. Amma kashi tis'in da wani abu cikin dari su ne. An ce ma da wasu daga waje. Eh ka su suna da kara za su iya yi gayya idan suna so su yi takin wani wuri ko suna da wata murma to suna da karar da za su iya ba da goron gayyata zuwa ga mutanen su na wasu To na um shin wani bayani za mu iya yi game da yadda mahara ke samun saukin mallakar manyan bindigogi irin su AK-47, AK-49 da bindigan nan mai harba rokoki aiki wadda take kakkaɓo ma jirgin sama. Malam Sani Abdullahi. Kamar yadda na gaya maka ya cikin da muka yi ga wannan kwamiti na kawo ƙarshen da da zamfara akwai makera hakan ga na hausa na gargajiya wayanda suke kera wannan bindigogi wadda suke ce mai fulo ita kanta yan ta'adda suna amfani da ita ana ta'addanci da su kansu sannan akwai hanyoyi da muka yi bincike inda ake shigowa da bindigogi nan shine ta hanyar safara su daga libya chadi shigo da su ta niger wanda jihar zamfara tana makautaka da ƙasar Nijar da wani bangare ma na ƙasar Benin. Domin akwai inda daga wani gari da ake ce makan kurmi wajejen Kabaru za su shiga ta zuru. In ka biyo dajin zai shiga da kai har Benin ana ce wani wuri Malabin. Sannan idan ka zo a shinkafi muna da hanyoyi daga ake shigowa da makamai daga Nijar. wajen kusa hanya biyar akwai hanya da za a shigowa ta jibiya akwai hanya da za a shiga ta mane a ta gurbi a hwada magama eh. sannan akwai kuma hanyar da za a ɗauka daga nan cikin garin shinkafi a shiga kamarawa a shiga bafarawa a shiga burkusuma a shiga tsaika a fada cikin nijar akwai hanyar da za ka bi kuma ta sabon birni ka fada wani wuri da ake ce masa lulu ka zululu ka shiga sahara ka fada sai maradi to daga nan cikin garin shinkafi zuwa maradi ainihin maradi ba ya mai ba ya hmm. wuce awa biyu ba duk inda na gaya maka nan na hanyar ya wuce awa biyu ba akwai hanyar da za a ɗauko kuma daga wani gari a ce dusu a fada kuturu a fada mayasa a fada wajen kwashaba a ta birane daga birane kana ganin wutar nijar can da wuce kilomita bakwai ba wannan ne suna cikin hanyoyin da ana zargi dan nan ake samun safar shigowa da wannan suman light arms kuma da matsalar da aka samu ta kusa gwamnatin gaddafi sanan ma waɗanda repentant bandit suna ba da wannan bayanai da kudu da lagos da kudu ɗin da ɗin inyamurai da jos ana samu su masu safara waɗannan makamai suna kai a jihar zamfara akwai report akwai da aka ta kama haka Daga bayanan da muka yi a game da shin Fulani ko da sauran wasu kabilu maganganu sun fito cewa ai akwai wasu. Shi ne muke cewa cikin waɗannan maharan an ce Fulani sun fi rinjaye. amma fulanin ba na najeriya kaɗai ba domin wasu rahotanni na nuna cewa daga maganganun waɗanda muka hira da su za a ga wani ko wasu daga cikinsu za ka ji harshen su ya karkata irin harshen fulanin ƙasar faransa haka ne? eh haka ne kamar wanda ka hira da shi ragab a daba akwai kalma guda da na ji yayi wanda ya nuna cewa mutumin Nijar ne. Amma kuma ne ya ce ba mutumin kanki ne. Eh, to ka za ka ji ya ce kartush. Eh haka. Kartush da faransanci ana nan harsashi. Wannan kartush da ka ya ce harsashi akan da kartush. To wannan kalmar da ni yana kana interview da shi ya ce ana samun kartush da mi da mi. To za ka ji Eh, kuma yana magana yana cewa yau za ka ji kamar yana son aro kamar katsananci amma yana irin yammatanci hakan ga ta magana can biyar. Na yi analyzing din magana shi. Na gane lalle ka saurari bayanin sosai kuwa. Eh. Malam Sani Abdullahi me ra'ayinka game da cewa wasu daga cikin Fulanin nan ba na Najeriya kadai ba ne ok ni na ganin malam sani wannan matsalar ko mm. jami'an tsaron kasar nan su za su yi maganin dole ne a ɗauki kwaran matakai a bololi da muke ka da Nijar, Kamaru da Chad da sauransu because dole da ita nan ake shigo da makaman nan sannan a nan cikin gida kuma dole ne mu da suke ka da jihohi ya zama da cewa akwai wani checkpoint na wani tax force wanda duk motar da za ta wuce akwai kwakwaran bincike na akan gida ne ta ɗauko a samar ma jami'an tsaro na na'urori waɗanda ko da daga nesa ne ma suna iya hararo cewa wannan mota tana ɗauke da wani makari ko mugu. Yawwa, to eh, wannan bayanin naka sai ya kawo ni ga batun cewa um, akwai 'yan kasar waje da dama cikin mahara waɗanda ke kewaye da arewacin Najeriya inda ta'addanci nan ya fi tsamari ne ra'ayinku honorable Aliyu. Ba shakka duk wannan abin yana iya zama gaskiya. Saboda in ta lura ita wannan matsalan kullum a ruwa take yi kuma tana ɗaukan sabon salo. idan an ce duk akwai irin waɗannan abubuwa a cikin ƙasar nan ba a mamaki. Amma dai wajibi ne ita gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na samar da na'urori masu inganci ga jami'an tsaron ƙasar nan kuma ya zama cewa an auna da bincike ga iyakoki muke da su na shigo a ƙasar nan bayan ma tsaurara su masu binciken ya zama da kuma akwai masu binciken lokaci bayan lokaci saboda matsalar da muka samu a ƙasar da shi ne sakaci da kuma rashin hukunta mai laifi idan an kama shi to da yawa an sha kama irin wa'annan makaman a iyakoki wasu ma akan kama su a airport za ka ga yan jarida suna nunawa hukumar custom sun kama kwantenoni da aka shigo da su da sunan wani abu daban amma yan aka bincika sai ga an samu makamai ne aka shigo da su kasan nan wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da wayannan makaman sun yawaita kuma za ka sha mamaki ma wani zai tambaya sai ta ina su yan ta'addan ma suke samun alaka da ban da makaman nan ana kawo musu irin waɗannan manyan makaman. To yayi. akwai abin da za ka kara. Eh kamar yadda ke yi bayani sai da in kara gora bisa hmm, akwai bukatar gwamnati ta kara yin ma ga hukumar kwastam da ta immigration ta najeriya baki daya hmm. a san adadin mutanen da ke shigowa suna fita cikin najeriya ba bodoji na najeriya sannan yana da kyau a tsara ɗaukan ma'aikatan jami'an tsaro ne karamci domin yawan 'yan ta'addar da a jihar zamfara ya rufe yawan jami'an tsaron da a jihar zamfara kusan so al'umma to kaga abu ne wanda akwai matsala yawan mutum a jihar zamfara sun yi miliyan hudu da dubu ɗari takwas misali ta zo jami'an tsaro ba su kai dubu goma dukkan su gaba ɗai ya za a su kare dukiya da rayukan mutane sannan akwai buƙatar gwamnati ta daina barin jami'an tsaro suna daɗewa suna saba da mutanen gari. Tuma da latuwa gaishe kuma da mai. idan Allah ya kai mu mako na gaba mana da abubuwa da yawa da zamu duba daga ciki har da irin rawar da Sheikh Ahmad Muhammad Gumi shahararren malamin nan na Kaduna yake takawa a kokarin da yi a kwanakin baya na neman sulhun ta wani al'amari da Fulani. Sannan kuma me ra'ayi game da ainihin matakan da gwamnatin tarayya ta Muhammadu Buhari take ɗauka na ganin ƙarshen wannan cicikuce da ake fuskanta dangane da rashin tsaro a Najeriya. ina kuma magana da shigowa da sojan haya da mutane irin su gwamnan jihar bauchi bala muhammed suka ba da shawara a yi duk suna cikin abubuwan da zamu duba yanzu na zamu yi kuban kwana a madadin su bakin namu aliyu abubakar mk da sani abdullahi shinkafi da kuma sani malumfashi da shirin muhawara ta da grace adeji da ta hada mana shirin aliyu mustapha sakwata ne a washington dc mun ba ku lafiya. madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto kafin mu je ga shirinmu na karshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe. Usman Memorial Islamiyya School Loddo bangaren Hadda. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman القرآن خلق الإنسان adalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban da a takaice a jiya litinin kasar India ta samu sabbin kamuwa da cutar COVID-19 bakwai karo na goma sha biyu jere da kasar da ke kudancin Asiya ta samu sabbin kamuwa da ya kai akalla uku. yayin da india take da serum institute of india ma'aikatar samar da rigakafi mafi girma a duniya kashi biyu cikin ɗari na yawan al'umma biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku kacal ne suka samu rigakafin a cewar rahotanni. Shugaban Amurka Joe Biden da a baya yanke shawarar riko da adadin 'yan gudun hijira mafi karanci a tarihi da tsohon shugaba Donald Trump ya ce za a karɓe su a Amurka a wannan shekara. A jiya Litinin ya sanar cewa zai ninka wannan adadin sau hudu. Ya ce ina sauya shawarata. Amurka za ta karɓi 'yan gudun hijira dubu sittin da biyu a wannan shekarar kuɗi. shugaban yana faɗi a wata sanarwar da ya fitar a jiya litinin da rana ya ce wannan na goge wancan adadin mafi karanci a tarihi na karɓar mutane dubu goma sha biyar wanda ya saba wa darajar amurka da take marhabi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira a ƙarshe an kashe mutane da dama a jiya litinin a wani hari da ake zato mayakan jihadi ne a kudal wata unguwa da ke cikin lardin kumanjari a gabashin burkina faso wasu majiyoyi suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa ta afp 'yan bindiga masu yawan gaske dauke da makamai ne suka kai hari a ƙauyen kudel da safiyar jiya litinin suka kashe fararen hula da dama wata majiyar rundunar tsaron haɗin gwiwa ta yankin tana faɗa wa afp jami'in kungiyar volunteers for the defense of the fatherland vdp a takaice wata kungiyar tsaro ta fararen hula da ke taimakawa a yaƙi da masu ikirarin jihadi tare da rundunar tsaron ƙasar ya tabbatar da kai harin yana mai cewa akalla mutane 20 zuwa 30 ne suka mutu sai dai jami'in ya ce wannan adadi ne na wucin gadi saboda mutane sun arce daga ƙauyen wanda ya ce mutane da suka mutu sun hada da maza da mata. to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hansi a misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon gana ta ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba kuma Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma ci Chibahiro Jodne da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.